Ƙididdiga ta nuna cewa kashi saba'in cikin ɗari na 'yan majalisar ƙasa ne suka faɗi zaɓukan fidda gwani a mazaɓinsu, ciki har da shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan da tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom Godswill Akpabio da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Yahaya Abdullahi Abubakar da tsohon gwamnan jihar Kebbi Adamu Alero. Ko da yake Ahmed Lawan da Godswill Akpabio sun samu sa'a jam'iyyar APC ta miƙa sunayensu ga hukumar zaɓe a matsayin 'yan takara duk da ba a yi zaɓen fidda gwani da su a mazaɓinsu ba. Jam'iyyar APC ta ba da sunan Ahmed Lawan a maimakon sunan Bashir Sharif Macina wanda shine wanda ya yi nasara a zaɓen fidda gwani a jihar Yobe ta Arewa. Shi ma tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom Goswill Ababio shine aka miƙa sunansa wa hukumar zaɓe maimakon sunan Udom upudom wanda shine ya ci zaɓen fidda ɗan takara a shiyar Arewa ta yamma a jihar Akwa Ibom. kwararre a harkar shari'a, barista mai nasara Ibrahim Umar ya yi fashin baki akan abin da dokar zaɓe ta shekara 2022 ta tanada a game da sauya sunayen 'yan takara. To idan muka yi la'akari da wannan muka yi duba akan shi Ahmed Lawan akwai abubuwa kamar guda uku. Na ɗaya Ahmed Lawan baya cikin waɗanda suka shiga waccan takara suka fafata har wancan ya samu tikiti. Saboda haka haramun ne a dokar Najeriya ya ce zai iya fitowa ko da za a sake wannan a ce za a yi da shi. Na biyu kuma Ahmed Lawal bai fito a sabili da wannan sake zaɓe wanda doka ta tanada a sake yin zaɓen ba na biyu kenan na uku kuma hukumar zaɓe ba a wakilce ta ba wajen yanke shawarar ma Ahmed Lawal shine ake so akan wannan abu sannan na hudu kuma babu dama wadda take za a iya amfani da Ahmed Lawal yanzu ya cike saboda shi wancan ya samu gatan shi ɗaya ne dan takara ba wai da wasu yayi ba ko da yake kwamishinan watsa labarai na hukumar zaɓe Festus Okoye ya bayyana wa gidan talabijin na Aras cewa hukumar zaɓe ba ta da hurumin ƙin karɓan sunaye da jam'iyyu suka aika mata tunda jam'iyyu su ne doka ta ba su dama su gudanar da zaɓukan fidda gwani. Ita hukumar zaɓe aikinta shi shine sa ido domin ta tabbatar an bi dokoki wajen yin zaɓen daga bisani sai ta fitar da rahoto. Okoye ya ce ɗan takara yana iya neman izinin yin amfani da rahoton hukumar zaɓe idan bai gamsu da matakin da jam'iyyarsa ta ɗauka ba. Ganin yadda abin ya kasance sai na tuntuɓi Hussaini Muhammad Isa mai magana da yawon Bashir Sharif Macina wanda shi ne ya lashe zaɓen fidda gwani a Yobe ta Arewa ga bayanin da ya mani. Yanzu dai muna shirye-shiryen kaiwa ƙara kotu a dalili kuma shine ita jam'iyya mun sanar da ita cewa bashir macina bai janye takara ba yana nan a cikin takara amma duk da haka kuma ta canja sunansa ta kawo sunan wani ahmad law saboda haka babu abin da ya rage wa bashir macina kamar ya kai kara kotu domin in kika duba kundi na tsarin eh, dokar kasar nan musamman wanda aka sa masa hannu na kwanan nan a shafi na talatin da uku ya nuna cewa babu yadda za a yi ka canja sunan dan takara matukar ba mutuwa yi ba kuma ba rubutawa ya ce ya janye ba saboda haka za mu je gaba gaban alkali ya tabbatar mana da takararmu kuma insha Allahu muna tunanin za a mana adalci. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan Bashir Macina ya garzaya kotu da sakamakon zaben fidda gwani na Yobe ta Arewa inda ya samu ƙuri'u 289. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.